A yayin da aka shiga rana ta biyu da fara taron ƙasa a Najeriya, al'ummar ƙasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da wannan taro. A halin yanzu dai a iya cewa ra'ayin talakawan Najeriya na neman rabuwa biyu game da taron ƙasar, yayin da wasu ke ganin taron na da amfani wajen duba halin matsalolin ƙasar. A ɗaya gefen wasu na ganin taron tamkar ɓarnar kuɗi ne kawai. Ga dai ra'ayin wasu daga jihar Niger. Um, sunana Abdullahi gaskiya yana da kyau. don korafe-korafe sun yawa kan al'amuran da ke faruwa a najeriya wa'ansu da dama suna ganin an danne su ba to yana da kyau a samu gurin da filin da za a samu maslaha wannan ya san ba a danne shi ba amma an danne shi a bashi hakkin shi wanda kuma ake ganin cewa ya danne a ce kada ya kara kowa dai a tashi dai irin an samu maslaha kyakkyawa gaskiya wannan taron kasan da suna dai kawai za a yi ne bai da wani amfani mene amfanin wakilanmu da muka zaɓa na majalisar wakilai yanzu duk kuɗin da ake narkawa a ɓangaren su ya zama a banza kenan abin da suke yin aikin ma da suke yi kamar ma bai da wani amfani an tashi an kafa wata an ɗaɗɗibi wasu an zazzaba wasu mashahuran mutane za a nanarka musu kuɗi akalla a mutum ɗaya kama a gama wannan taron sai ya samu fiye da miliyan goma sha wanda duka kuɗin in ka haɗa ya isa a zo a yi ma talaka wani abu a ƙasa a gani a eh, sunana honorable abdulhamid elwazir shine abin da ya shahi eh, hyperdeck wato arzikin eh, ruwa da ke wuri wanda a wurin ne ake tace wuta da ake ba kasan nan baki daya misali muna da dams dams guda uku masu karfi to ashe ya kamata a tabbatar da cewa yadda ake neman derivation a kasan wato arzikin kasa a can wancan kasa ka gane ko kuma har aka ba su har 13% suna ansa to ya kamata mu karan kanmu nan eh, eh, eh, arewa niger da sauransu inda duk arzikin wutan nan ya shiga su ma ya kamata kuna su wakilan su tattauna akan wannan wakilai su tattauna wannan inda aka boye fal din nan a hito da shi sunana honorable adama shehu saboda haka ina so a yi emphasize mu mata in an ce mata sai a ce kai dole ku tafi ku ba su waje amma gaskiya yana wajen mata gwamnatin ga ta ga mata so ina so a emphasizing akan 35% ina na shi yasa ka ji na shi tunda muna cikin constitution sako na kenan daya daga cikin wakilan taron daga jihar Niger barista Haladu Ibrahim ya ce zai iya ƙoƙarinsa wajen gabatar da buƙatun al'ummarsa amma a ɗaya gefen ya ce ba za su tattauna matsalar da ta shafi mata ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani mata already ana yi tun lokacin abacha ake yin wannan har ya zo lokacin eh, obasanjo su abdulsalami har yar aduwa har yanzu baka ganin shi president gula jonathan mata ministoci da yawa matan nan sun mike tsaye sun maka bayani baka isar da sakon su in can ne ba a yarda ba shikenan ka fita kai ka dai isar da sakon ai ba magana wai kowane sako za a faɗi ba shi yasa na ba su faɗakarwan cewa ga abin da ya kamata a je a yi a conference wannan baya cikin abin da ya kamata ni ba zan je in zama cikin mutum 492 ba in je in yi maganan da ba shi ba ne tun da mu mun san meye aka ce za mu je mu ɗaya daga cikin wakilan taron ƙasa da ake gudanarwa a halin yanzu a najeriya mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya